ويحق الله الحق kalimatihi ولو كره المجرمون kuma Allah zai tabbatar da gaskiya zai tabbatar da ita da kalmominsa da ya kaddara da abinda yake cikin kalmominsa na shari'a ko da kuwa kafurai masu laifi mabiya fir'auna sun ƙi.